This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz a kan 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Kuna iya kuma kama mu a duk lokacin da ake bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Salamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba a shirinmu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Me mata ke cewa ne game da maganar da ƙungiyoyin mata suke cewa na hana sa hijabi saboda 'yan ta'adda na amfani da shi? Ya danganci tsaro akwai mayafai masu girma masu rufe jiki wayanda za ka iya sa su saboda kawo tsaro na ɗan wani lokaci kafin Allah ya taimake mu komai ya yi sauki. To haka kuma za mu ji cewa akwai Uh, maganar da ake na 'yan majalisar najeriya me suke ciki bayan sun sha fafutuka kan maganar mulki ko shugabanci gyaran da yake sanya a najeriya za mu haɗa baki za mu haɗa hannu mu tabbatar da cewa an kwato uh, mana 'yancinmu 'yan najeriya da kuma kudaden da aka sace gaba ɗaya. Um, Mala Ibrahim mai duniya kuma take ciki a kanun labarai. To Usmana ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Amurka don yiwuwar kawo fursunonin Guantanamo bai da ke kasar Cuba. Kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai wato silisi na Amurkawa suka amince da yadda shugaba Barack Obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar Iran. sannan kuma rundunonin wato rundunar sojin najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar boko haram bayan wa'adin da shugaba muhammadu buhari ya bata to sannan kuma akwai shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan mun sha wa'annan labarai da muka ji. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Living World na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soji waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. Sansanin na Living World, da wani sansanin sojin kuma da ke Charleston na jihar South Carolina su ne wurare biyu da sakataren tsaron Amurka Ash ya ba da umarnin a gwada ingancinsu a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaro yayin da jami'an soji suka fara gwada dacewar sansanin na living ward jiya shi kuwa na charleston sai sati mai zuwa a bayanin da jami'in yawon muryar amurka ana buƙatar kai fursunoni hamsin daga cikin waɗanda ke wacan guantanamo bay din a amurka a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron na amurka a yanzu haka akwai fursunoni 116 a gidan yarin sansanin sojin ruwan guantanamo bay da yawa daga cikinsu sun cancanci a kai su kasashen waje jami'in ya ce jami'an sojin za su kuma duba yiwuwar gwada wasu ƙarin sansanonin soji da na farar hula don sanin ko za a iya kai fursunonin soji a wuraren cikin abin da ya kira yanayi na mutunci da tsaro mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta pentagon captain jeff davis ya faɗi a farkon wannan satin cewa da yiwuwar ma'aikatar tsaron ta pentagon ta miƙa ma majalisar tarayyar amurka tsarin rufe gidan yarin guantanamo bay wani lokaci bayan majalisar ta dawo daga hutun agusta kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai wato sulisi na amurkawa suka amince da yadda barack obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar iran bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a na gallup jami'an binciken sun tambayi mutane sama da guda dubu cikin 'yan kwanaki da suka gabata sannan jiya alhamis suka fitar da sakamakon da ke nuna cewa kashi 55 na amurkawa ba su amince da manufofin obama a kan iran ba yayin da kashi 33 kuma suka amince sakamakon ya yi kama da na jami'ar quinnipiac wanda ya nuna cewa yawancin amurkawa na adawa da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar da aka cimma da iran da ƙuri'a biyu bisa ɗaya a yanzu haka majalisar tarayyar amurka na hutun bazara wato sama ta, ce amma tana shirin kada ƙuri'ar amincewa da ko kuma kin amincewa da yarjejeniyar ta makamin nukiliyar iran kan cewa ba su yarda a kera makamin ba maimakon a ce an janye mata takunkumai da aka kakaba mata wanda ke karya tattalin arzikinta binciken na gallup ya nuna cewa daukacin manufofin mr obama sun samu amincewa da kashi 47 ne rundunar sojin najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar boko haram bayan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bata jiya alhamis cewa ta kasara kungiya mai tsatsauran ra'ayin addinin cikin watanni uku masu zuwa mukaddashin jami'in yada labarai na ma'aikatar tsaron najeriya kanar rabiu abakar shine ya yi wannan bayanin bayan da shugaba buhari rantsar da sabbin manyan jami'an soji jiya alhamis a abuja sabbin manyan jami'an sojin sun hada da janar abayomi gebrar olani shakin hafsoshin tsaron najeriya da laftana janar tukur yusuf burutai hafsan sojin dakarun ƙasa na najeriya da vice admiral abok ite ikwe abbas hafsan sojin dakarun ruwa da air marshal sadiq abakar hafsan sojin dakarun sama kanar abakar ya ce a shirye sojin najeriya suke su ƙara ƙaimi don ragargaza boko haram wannan umarni ne na shugaban ƙasa kuma sojojin najeriya sun tsara duk hanyoyin da za su bi wajen ganin bayan boko haram a wannan ƙasar kuma na yi imanin cewa za mu iya cimma hakan kafin cikar wa'adi muddin akwai kayan aiki wanda muka san ma dai akwai su muna duk abin da muke iyawa wajen ganin cewa mun cimma hakan cikin wa'adin na watanni uku a cewar abakar to sai dai masu suka sun jefa ayar tambaya kan wa'adin na tsawon watanni uku sun yi nuni da cewa ai su waɗannan sojojin ne suka yi ta gwabzawa da boko haram na tsawon akalla shekaru biyar ba tare da sun dakile su ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Gwamnatin Girka ta ƙara shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a Majalisar Dokokin Ƙasar, gabanin ƙuri'ar da ake kyauta zaton za a kaɗa yau Juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 daga Tarayyar Turai. 'Yan majalisar dokokin sun yi ta jayayya mai tsanani a muhawarar da suka fara kan kudurin a safiyar jiya Alhamis. Prime Minister Alexis Tsipras ya yi kira ga majalisar dokokin da ta amince da yarjejeniyar wadda aka cimma a wannan satin da ya gabata. Haka kuma babban bankin tarayyar Turai da kwamitin zartaswar Turai da kuma gidauniyar lamuni ta duniya sun yi magana akai sharuɗan masu tsauri da aka gindaya na tsimi mai tsanani da biyan ɗimbin kuɗin ruwa kan duk wani sabon bashin da za a ci ko da yake mr cyprus ya ce yana zaton za a amince da kudirin ya nuna cewa yana fuskantar tawaye a jam'iyyarsa ta syriza mai mulki idan majalisar dokokin girka ta amince da shirin tallafin ministocin kasashe goma sha tara masu amfani da takardar kudin euro da za su yi taro a yau juma'a su ma za su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya mutane da dama ne suka mutu a jerin manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu haɗari To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar mata musulmi ta Form 1 da wata ta 'yancin mata sun yi taro game da maganar yadda 'yan ta'adda ke amfani da hijabi har hakan yana neman ya ja gwamnatoci su kakaba doka akan hijabin. Ga wakilinmu Abdulhab Muhammad daga Bauchi da rahoton. gamayyar kungiyoyin mata musulmi da suka hada da na form da kuma masu kare hakkin mata musulmi da ake kira more sun gudanar da taron faɗakarwa kan yadda 'yan ƙonar bakin wake ke amfani da irin shigan mata musulmi domin aiwatar da ayyukan ta'addanci wanda ke shafawa mata musulmi bakin jini da kuma tsana a wasu sassa. manufan taron da shine an karar da hukumomin ƙasa kan kiraye-kirayen da wasu ƙungiyoyin jama'a ke yi wa hukumomi na ganin an hana mata musulmi amfani da suturar da addinin su ya umarce su da su rinka amfani da shi ga dai ra'ayin wasu matan dangane da batun yin amfani da suturar da addinin nasu ya tanadar musu yin amfani da shi amina abdullahi a halin gaskiya musa hijabin nan muna ganin shine suturan mu muna kira ga sauran yan uwa da suka ce a daina sa hijabin nan gaskiya wannan ba tsari ba ne. muna so dai a taimaka da irin abubuwan da ake sacin da mutane ko kasuwanni makaranti gurin taro sura da aliyu ya danganci tsaro akwai mayafai masu girma masu rufe jiki wayanda za ka iya sa su saboda kawo tsaro na dan wani lokaci kafin Allah ya taimake mu komai ya yi sauki. Shugaban ɗalibai musulmi na jihar Gombe, Malam Aminu Muhammad ya yi ƙarin haske kan yadda addinin musulunci ya yi batu kan suturan mata musulmai. Hijabi umarni ne na Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam. addu'o'i kuma muke domin Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwan idan har aka ce matan mu kuma sun fara yawo tsirara ta yaya za mu yi addu'ar har Allah ya karba so kaga abu ne da ya kamata ce mun dube shi sosai gwamnati kuma ta dube shi da idan basira ta ga me ya kamata a yi to amma in ji cewar Adamu mai dala duk wani matakin da hukuma ta ɗauka muddin zai kawo zaman lafiya abin amince ne saboda haka maganan Muhammad Muda Amurka daga Gombe a Najeriya. Me yasa 'yan majalisar ƙasa a Najeriya suke tunanin yadda za su yi aikin gina ƙasa tare da shugaba Muhammadu Buhari bayan gama tsallan baɗaki a kan shugabanci? Madina Dauda na ɗauke da rahoto daga Abuja. Fiye da watanni biyu kenan da ƙaddamar da majalisun dokokin Najeriya da aka yi a ranar tara ga watan Yuni. amma zaman da suka yi bai wuce na makonni uku ba wannan ya sanya su kokarin yi wa kansu fada wajen muhawara akan wasu batutuwa da suka shafi ƙasa irin na faduwar darajar naira da batun kai ɗauki ga sashen arewa maso gabashin najeriya sanata dino malaye ya bayyana abubuwan da suka fi baiwa muhimmanci yanzu ba mu da wani matsala a majalisa shi senate president ya riga fara aiki ya kama aiki da ke gaban shi mu yanzu talakawan najeriya su suka dame mu kuma mun mun sa su a gaba kuma an fara daukan mataki kala-kala wanda yake zai tattara mana arzikin mu kuma za mu mara shugaban kasa president muhammadu buhari baya muna bayan shi ɗari bisa ɗari muna bayan shi daram-daram kuma za mu taimaka cewa gyaran da yake sanya a najeriya za mu haɗa baki za mu haɗa hannu mu tabbatar da cewa an kwato ah, mana 'yancinmu 'yan Najeriya da kuma kudaden da aka sace gaba daya sun dawo. To sai dai rashin naɗa shugabannin kwamitocin majalisar waɗanda su ne ke zaburar da aikin 'yan majalisa ya kasance abin da ke rage azamar aikinsu. Amma ga Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce suna iyakacin ƙoƙarinsu na aikin da talakawa ƙasar suka zaɓe su su yi. Ko da yake ana kallon majalisar a matsayin wacce ta samu natsuwa da ma zaman lafiya a cikinta. Musamman ganin yadda a farko an ya mutsa gashin baki da kuma ta da jijiyar wuya da ma bai wa hammata iska. Amma ga sanata Abu Ibrahim ya ce tana fa ƙasa tana dabo. Babu wani bambanci kuma duk kiran kanmu muke distinguish ko shi distinguish ake kiran shi. Saboda haka wannan abu abu ne na maganar siyasa kuma ko cikin jam'iyya za a ga ana samun bangarori cikin jam'iyya da su waɗannan bangarori abu ne na siyasa za a ci gaba da shi daɗin abu abin da ya kamo aikin jama'a muna ci gaba da shi waɗannan kuma rigingimomi da ke suna nan kwance gaskiya amma ana ta ƙoƙari za a yi a tattauna a sai za a gyara su kuma kamar yadda na ce mu duka mu dattawa ne kuma sai a majalisar dattawa saboda haka alhamdulillah an gani ce akwai zaman lafiya ashe ba dai ba dai cewa magana ta mutu gaba ɗaya ba tana ƙasa kenan a kwance in na ce ta mutu na miki ƙarya to akwai sauran barbashinta amma muna nan muna ƙoƙari a ga yadda za a gyara in Allah ya yarda gaskiya ko akasin haka dai za ta bayyana ne a lokacin da shugaba buhari zai aiko da jerin sunayen mutane da yake so a naɗa su ministoci za a gani ko 'yan majalisar za su yi tutsu irin na jaki ne ko kuwa a'a Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. amma dai rabunin roƙa Allah kyauta ma bawan ka kawo wahala da za ka Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ya jama'a musamman talaka zai taimaki kansa idan ya je wajen likita da kuma gujewa sayan maganin jabu? Abinda za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Professor Balarabe Sani Garko na asibitin koyarwa da ke shika jihar Kaduna, Najeriya ya yi bayanin cewa abubuwa ne suka taru suka yi yawa A kan batun me yasa ake zargin cewa galibi likitoci ba su gwada mutane yadda ya kamata kafin a ba su magani ya ce da likitocin da kuma jama'a kowanne yana da nasa laifin jama'a ya ce sun fiye sauri to amma kuma duka ya ɗora wa gwamnati alhakin tabbatar da cewa ana bin ƙa'idodi mutane musamman talaka shi ne aka fi ƙwara a wannan al'amari. A ci gaba da zantawa da ne da Profesa Balarabe Sani Garku, na nemi sanin shin yaya mutane za su taimaki kansu ne? Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su To ya mutane za su tunda su ake cuta, ka je ka ga likitan bogi. bai ma san abin da ke damun ka ba kila ka je ka kan kake ciwo aka baka maganin ciwon ciki akwai kuma lokacin da idan aka ɗau maganin ba cutar da kake fama da ita bane aka ɗauki magani aka baka kana iya sha ya kashe ka to to ya mai mutane za su yi su kuma su taimaka ma kansu mutane ma abin da za su iya yi saboda idan mutum ka jahilci abu ai ba yanda ka iya in ba haske aka haska ma wani ba mutum ne ya fito a duhu hanya da kaya in ba wani aka samu ya haska mishi fitila ba dole zai samu tsaya harka na aikin asibiti harka ce wacce take tana da matsalan fahimta wanda ko mutum yana ciki yana iya yin samu yana iya samun kuskure to sai kasance cewa kuma waɗanda suke cikin nan su ne watakila suke kawo irin wannan rudar rudani ɗin wani ba ka zai wahala mutane su ce su sun gane abin Ba zai yiwu ba kawai ya iyaka ita gwamnati ta tashi ta kare haƙƙin mutane kawai amma ina ganin watakila akwai rahotanni da yawa da suke nuna cewa watakila a ƙauyuka wata irin wanda ba likitoci ba su yi ko irin harkar zuba da ciki dinnan ko a zo a yi fiɗa wanda watakila eh, mara lafiya zai rasu da tare da haƙƙi zama ba a bi ka'idojin da ya dace ba shi kenan kuma fa iya kashe kuma su kuka shi kenan da yi kokari eh, Allah ya ji kamar wanda ya rasu shi kenan to su wato gagarumin matsala ne wanda watakila sai dai addu'a amma shi mutanen gari zai wahala a ce wai to nan ɗaya kenan baya ga wannan matsala kuma akwai matsalar magungunan jabu ko da yake na san hukumar nafda ita take da alhakin a tabbatarwa da cewa magungunan nan ba na jabu ba ne to an gaya ma mutane akan cewa idan sun je ko da chemist ne suka je sayan magani su duba su ga hatimin nafdac to sai kuma aka samu rahotannin cewa akwai waɗanda 419 ɗin sun san yadda za su kwafi Eh, hatimin na nafdak din in ka gani zaka zaci na nafdak din ne alhali kuwa ka sai maganin jebu to yaya to me za a yi ya mutane za su gane cewa ya za su bambanta na nafdak din da na jebu to shi ne wannan da kamar mu ya jaji mai abinda aka ce miki an ce ga alamar da ta nuna kwarewar magani cewa yana da inganci da kanki sai zama na cewa akwai waɗansu maha'inta da suke zuwa su buga hatimin nan su yi shi kuma ba bambanci da nafdak din wanda ni a wani talabijin ina ga bbc ne bbc world suka je har india ko aljazeera ne suka bincika akwai 'yan kasuwar mu da suke tafiya har can sai su je su ce ai musu magani na jebu a buga musu hatimi har wani a cikin masu yin magungunan yakan yana kurin cewa shi duk wani hatimi ko me wahalarsa in dai za a yi shi a sa akan maganin jebu zai iya yin sa ko na wani kamfani ne wanda ni na gani da ido na to wannan abu al'amari ne wanda shi mara lafiya sai dai addu'a kawai to ba mu da ba mu ba dokokin da idan aka kama irin waɗannan ɗin, tunda ka san kai kana zuwa nan kasashen kana zuwa bita akai akai ka san cewa idan likita ya kuskure ya kuskure in aka kai shi kotu to ƙarshen shi ma sai dai ya rufe asibitin tare da za a ci shi ba wannan tsari ne a Najeriya ai ji mai kin san idan idan zani ko riga ta riga ta rufe ta yage duk inda kika ja darewa zai al'amarinmu a najeriya wato abubuwa ne wanda ko ta ina ya safarkace duk abin da ka taɓa yana da matsala idan ka je judiciary din ne in ka tafi watakila kamar yadda masu inspection ne da masu alhakin dubawan da masu alhakin komai da ma'aikatan asibitin da masu maganin duk inda ka taɓa akwai matsala sai dai watakila fatan alheri kuma nan gaba amma dai a yanzu gaskiya fi sabilillahi ba na jin akwai wani hukunci da ake zartar mu ko ma ne mutum ya a Najeriya wanda zai kai irin watakila harkar asibiti saboda mu watakila eh, muna mutane ne wanda Allah ya sa muna watakila da addini da tawakkali sai a ce ai mutum ya mutu kwanan shi ya kare ai in kaza ya faru kaza ne Allah ya kaddara to gaskiya wannan al'amarin shine yake kara sa abin ya tabarbare haka amma gaskiya ba wani maganan cewa watakila ko ana fatan eh, za a yi wani abu a yanzu dai sai nan gaba To, misali kuma talaka su suka fi yawa a Najeriya. Ba eh, kowa eh. ne yake da halin da in ya je irin wannan ɗin a likita ya mai shirme ya je wata ƙasar waje ba. Yanzu ta kai jan linga akwai mutane da yawa ko kansu suka je yana ciwo za su ce ba zan je ba asibiti kan je a bani maganin da ba shi ne ba. to in mutum yana da hali sai ka ga ya je kasar waje to haka zamu zamu zamu tunda ba kowa bane ba'anda suke da halin zuwa kasar waje din kila a cikin yan Najeriya ana iya cewa kashi ɗaya ne daga cikin ɗari. to ai mutum wata kila ko masu zuwa kasar waje ma waɗansu ai sun je ba wani abu suke samuwa ba sai wahala saboda sau da yawa waɗansu za su tashi daga Najeriya mutum ya tafi indiya akwai yaran da na sani watakila aka ce na da ciwon zuciya suka sayar da gidansu na gado ya je aka yi mai magani ya dawo ƙara su farfashe bayan wata ɗaya eto eh, eh, wannan eh. wannan batu da kake faɗi na batun zuwa ga kasashen waje ɗin ai akwai wasu ɗin mu da muke yi a najeriya ɗin an ɗauka an kai musu su 'yan najeriya ɗin ya za a yi mu canja halinmu wannan sai dai abin addu'a Allah ya mu canza saboda shi ɗan najeriya duk inda ya je a duniya a jajin mai zaki lura cewa yana nuna ma duniya shi kuɗi ba matsalarsa ba ne a waɗanda suke samu su fita wajen duk wanda ya fita waje shi zai zo ko menene yanda ake harigido a Najeriya nawa ne kuɗi za a biya kaza ne kuɗi ba problem ɗinsu ba ne to su kuma mutanen duniya an suka lura cewa kuɗi bai dami shi bar sauran su shi kenan shi ma sai wanda akwai wanda irin su kuma duk inda kika ji akwai irin wani kuma kuɗin suke nema shi kenan sai a ji shi kawai an jirgin kuɗin a garba kuɗin a to amma professor ai ba duka wannan magana da kake ai ba duka yan Najeriya bane suke fita waje din su ce uh, kuɗi bai bai dame su ba ai duk wanda kika ga ya fita waje yana da kuɗi ne ya fita waje eh a'a ina san yana da kuɗi ne ya fita waje amma kamar yadda ka ce ɗan Najeriya da inda zai je zai nuna cewa shi komi in ya bada kuɗi za a mishi na ce ba kowa ne yake da wannan hali ba ko. Eh to ai ba ki sani ba an ce wake ɗaya shi yake bata gari. Ni na je na je kasashen duniya inda mutanen Najeriya suke zuwa karɓar magani. Tun daga airport daga gani ka san akwai shirin gogi wanda ake wa mutum ana tsammanin sai yana da kuɗi ne. wanda kuma watakila waɗansu da suka je ne suka nuna musu cewa watakila kuɗi ba matsalar su bane to shi yasa duk wanda yake a idan kika samu kika hira da waɗanda suka tafi misali wata ƙasa ko indiya ko wani abu a cikin mutum goma sai kin samu mutum shida wanda aka cuce su. to ya gwamnati za ta gyara wannan al'amari tun da komi an zagaya an zagaya an ce gwamnati ita za ta yi kuma gwamnati ba za ta iya yin wani abu dole dole sai an samu haɗin kan jama'a. abu na farko da ya kamata a yi a gyara hajjajin mai shine ɗan najeriya ya dawo ya ji tsoron allah ya gyara halinsa idan aka ɗauke shi aiki ya fita lokacin da ya kamata ya je aiki karfe takwas ko karfe shida ko karfe biyar yadda da aka ce mishi zo ya zauna a ofis kuma ba yawo da gulma ba ya aikin da yake gabansa akan sa'ida har lokacin tashi idan kowa zai wannan wallahi ta ba abin da ba zai gyaru ba a Najeriya. To batun su kuma masu karban satifiket ɗin da masu karban satifiket sannan kai ka je kayi aikin ka yi makarantar ne yadda ya kamata wani kawai zai zo sai ya baka kuɗi sai ka bashi satifiket ya je ya buɗe clinic. Eh. To su kuma fa? Ha wannan shi ma kawai watakila rashin tawakkali ne da rashin kana'a da kuma watakila hadama saboda haka in ba ka ba duk shi ke kawo wannan saboda duk wanda zai bada satifiket ɗin shi a buɗe asibiti ko a buɗe fama shi kuɗi za a bashi ai ba kyauta zai yi ba. saboda ka inda ya yarda cewa arziki Allah ke ba da shi ba sai ya ja sai da kwalinsa ba a sa sunansa ana cuta to da ba zai wannan ba saboda haka abin ya dawo kan dan Najeriya mutum kowanne dan adam ya gyara halinsa ya ji tsoron Allah ya kyautata wa mutanen da suke kasarsa kawai shi ne. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake masu raro muna fata za a gafarce mu domin a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai alice ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. To da wannan ne kuma muka zo ga labarai amma a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a living world na jihar kansas don yiwuwar kawo fursunonin soja waɗanda yanzu haka ke gidan yarin guantanamo bay na ƙasar cuba kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai wato silisi na amurkawa suka amince da yadda shugaba barack obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar iran bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a na galab rundunar sojin najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar boko haram bayan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bata jiya alhamis cewa ta kassara wannan kungiya mai tsatsuran ra'ayi cikin watanni uku masu zuwa gwamnatin girka ta kare shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a majalisar dokokin ƙasar gabanin ƙuri'ar da ake kyautata zaton za a kada yau juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 daga tarayyar turai mutanen da suka mutu a jerin manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu haɗari da daren ranar laraba a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa a arewa maso gabashin china a yanzu sun kai sama da hamsin ciki har da 'yan kwana-kwana hotuna da bidiyo sun nuna manyan tartsatsin wuta da turnikewar hayaki tamkar gajimarai da suka mamaye hatta gine-ginen benayen da ke kusa sannan fashewar ta cilla igiyoyin girgiza zuwa tsawon kilomitoci da dama daga wurin da ta auku kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce mutane 70 koko 700 sun samu raunuka 71 daga cikinsu masu tsanani yawancin waɗanda abin ya ritsa da su ma'aikata ne yan cirani waɗanda ke da zama a wasu unguwannin da ke daura da wurin a cewar kafar labarai ta shunhwa da alamar shugaban alka'ida aiman alzawahiri ya yi alkawarin cewa kungiyarsa za ta ba da goyon bayanta ga sabon shugaban taliban a afghanistan matakin da zai daɗa ƙarfafa ƙungiyoyin biyu na ta'addanci a yayin da suke fuskantar ƙalubale daga ƙungiyar isis To da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima za mu sake dawa a madadin shi Ibrahim Garba da kuma wanda ya jagoranci shirin Ciyobahiro Diodone. Sai injiniyan mu na yau ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.